بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وما زال الأكلاء قديما وحديثا يضحكون ممن يثبت هذا ويؤلف دينه به حتى جعل الزنادقة هذا وأمثاله طريقا إلى الكره بالملة وتسفيه أكول أهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يتستر يتسترون بإظهار هذا وأمثاله ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يصلح أمر هذه الأمة ويهديهم ويرشدهم وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد فإن الله في كتابه وسنة نبيه التي نكلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بإمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها بحسب الإمكان ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك قال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة ولم يكش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأسال وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 ya zo daidai da ashirin ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na karatu na karatun buhuyatul mushtaq fi sharhi risalati shekh islam ibn taimiyya ta ila iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki da wannan shi darasin darasinmu na arba'in da shida a jerin gwanan karatuttukan wannan masallaci ko majalisinmu a wannan masallaci wannan shine na 160 idan ba a manta ba gabar tattaunawar Sheikhul Islam Ibn taimiyya tun kusan sati biyu da suka wuce magana ne akan al-mahadi wato mahadi bambancin da ke tsakanin mahadi a gurin ahlus sunnah mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da sunnar khulafa'ir rashidin da kuma waɗanda suke mabiya addinin shi'a mai limamai goma sha biyu wanda mun ji hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu wanda suka yi bayanin al-mahdi inda ahli sunnati wal jama'a mahdi a gurin ahli sunna wal jama'a da kuma irin sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa su ne sifofin mahadi sai kuma bayani dangane da mahadi a gurin shi'a masu limamai goma sha biyu da yadda suka ɗauki mahadinsu wanda suke cewa an haife shi sama da shekara dubu da ta wuce kuma yana nan ɓoye ana dako ana jiran fitowarsa yana ma riƙe da wasu takardu ko kuma wasu abin nan ƙur'ani ko mushafu fatima wanda ya tafi da shi ya ɓoye tare da wannan bayyana ba kuma mutane na nan najira jira ya rike abin da ya shafi addinin su har yanzu suna cikin dimuwa wanda kaga wannan wani abu ne wanda ya saba wa koyarwa ta wannan addini ya saba wa alkur'ani da sunna ya saba wa hankali ya saba wa hankali shine ibnu taymiya yake cewa wa ma zalal uqala'u قديما وحديثا يضحكون ممن يثبت هذا wato masu hankali a da da yanzu ba su gushe ba suna dariya ga wanda yake tabbatar da wannan wato yake tabbatar da cewa akwai wani jariri da aka haife shi ba wanda ya gan shi ba a maga cikinsa ba aka haife shi aka ɓoye shi ko ya je ɓoye tun yana ɗan shekara biyar yake ɓoye a rami har zuwa yanzu kuma ba ba a san labarin da yake ciki ba a san wani hali yake ciki ba kuma ana na ana jiran cewa zai fito ce to masu hankali ba su gushe ba da da yanzu wannan abu yana ba su dariya wai yu'alliqu dinahu bihi wato suna dariya ga wanda yake tabbatar da irin wannan sannan kuma yake rataye addinin sa da wannan domin abin da suke cewa shi wannan almahadi nasu shine alƙa'ibu bil hujja shine zai bayanin tafsirin alqur'ani yake ba za ka san alqur'ani ya fassararsa take ba ya ma'anoninsa suke menene muradin Allah a cikin ayoyinsa sai ta hanyar wannan mahadin bal ma shi kansa alqur'anin na asali a fadar su original din alqur'anin a faɗarsu yana hannun shi wannan mahadi kuma gashi shekara da shekaru ana ta jiran ya fito da wannan alqur'ani ya kuma yi bayanin abin abinda alqur'anin yake cewa ya kuma ki fitowa tare da buƙatuwar jama'a al'umma zuwa ga haka tunda an ce shine zai yi bayanin addini ya yake da shine hujja za ta tsaya to bai kamata a ce ya yi irin wannan buya har zuwa yanzu bai fito ba to wannan ta ba wa waɗanda suke makiya addinin Allah damar su soki addinin shine malaci hatta jaalar zanadiqat hatta ja'ala zanadiqatu hadha wa amsalahu tariqan ila al-qadah har ya sa zindiƙai wato waɗanda suka shiga rigar addini don su cutar da shi ya zama da sun samu wata hanya na su soki shi wannan addinin wata tasfihi uquli ahli addini su kuma wawaitar da hankulan masu addini a ɗauki masu addini wasu ke dahumai ne wasu shashashai ne wasu waɗanda ba san abin da suke ba Don me domin irin wannan maganganu da ake faɗa a ce ga wani a ɓoye a rami ana ta kuka ana ta jiransa ana ta lallashinsa ana ta bashi baki shekara da shekara ya fito amma ya yi biris ya yi yaki ya ƙi fita wanda kuma ana da buƙatar haka da can aka ce wa mutane tsoro ya hana shi ya fito saboda gudun banu umayya ko azzalumai su kashe shi ko banul abbas su kashe shi wannan yasa ya shiga rami ya ɓoye don ya kare rayuwarsa duk da cewa sun gaya mana cewa su waɗannan a'imma ba sa mutuwa sai sanda suka ga dama sai a inda suka ga dama sai sun ga dama to in haka ne bai dace ma tun farko ya ɓoye ba ya kamata kada ya je ɓoye to amma duk da haka duk da wannan sifar tashi ya kasa haƙuri a yadda suka faɗa sai da ya ɓoye kuma da ya ɓoye ɗin tafiya tana ta tafiya har ta kai wani lokaci da mabiyansa masoyansa suka yi yawa har ma suka kafa wasu ƙasashe suka kafa wasu dauloli amma kuma dai ya yi ƙememe ya ƙi fita sun kafa daular buwaihiya daular eh, eh, fatimiyya ko al'ubaidiyun daular ubaidiyun daular buwaihiyun daular safawiyina da kuma daular iran duk waɗannan an yi su a tarihi kuma dauloli ne waɗanda suke masoyan shi wannan mahadin da ake riyawa amma kuma bai fito ba a zamanin su wanda kuma yanzu akwai shi a ko'ina a duniya za su iya ba shi kariya na tabbata ko nan Najeriya zo ba za a taba shi ba saboda haka amma du duk da haka bai fito ba to wannan ta sa wasu suka samu wata kafa wata dama na su ci mutuncin addini su zagi masu addini su kira masu addini wawaye marasa hankali yaya za ka ta'allaka ka da irin wannan abu wanda wata tatsuniyar ma ta fi shiga hankali sama da shi shine mala ce lihaza kadi tala ahlul ma'arifati ala khalqin kathirin ya tasattaru na bi izhari haza wa amsalihi saboda haka malamai masana ya sa har wato wannan sa wasu malamai masana suka rika gano da yawa daga cikin munafikai zindikai waɗanda suka rika ɓoyewa wato suka rika ɓoye kansu ta hanyar bayyana irin wannan aƙida da kwatankwacinta wato suke nuna su masoya ne <coughs> na ahlul baiti saboda haka suka shiga rigar wannan aƙidar wato aƙidar shayyo li ahlul bait kusan dukkanin wasu wanda suka yi ɓarna a tarihi na musulunci ta fuskar rusa aƙidar al'umma da shigar musu da tatsuniyoyi sun rika shiga ta wannan ta rigacce rigar ta li ahlil su masu ya tun daga Bayahudan yahudan farko wanda ya sadado ya shigo musulunci da ƙarya ya shigar wato musulun ya shigo musulunci da da niyyar ya bata shi wato abdullahi bin saba al-yahudi tun daga wannan lokacin duk kuma wani wanda ya so yayi barna a cikin addinin musulunci sai ya shiga wannan rigar sai ce shi masoyin alil baiti ne masoyin a'imma ne masoyin ali ne masoyin fatima masoyin hasan masoyin husaini ya rika fitowa da aqidu a hankali ɗaya ɗaya ɗaya har ka ga aqidun sun kai ga bice hasken addinin musulunci da rushe aqidar tauhidi to shi ya ce masana masu ilimi da dama sun binciko sun bankado da dama daga cikin munafikai zindikai waɗanda suka rika ɓoyewa ƙarƙashin wannan aƙidar suna bayyana irin waɗannan aƙidu da kwatankwacin su yastamilu quluba wa uqulad du'afa don su karkato da zukata da hankulan masu rauni wa ahlil ahwa'i da waɗanda suke wato masu bin san zuciya yan bid'a wato suka rika yin amfani da wannan daman wawaye da masu rauni da waɗanda daman kuma akan san zuciya suke suke tafiya a cikin addininsu da irin wanda ne ake jan hankalinsu ita musu tatsuniya ana ba su labarurruka wanda ba na gaskiya ba don a ɓaci sahabbai a kuma gina wannan aƙida wacce take aƙida ce mara kyau wa dakhala bi sababi zalika min al-fasadi ma Allahu bihi alim a dalilin haka barna mai yawa ta shigo addini wanda Allah kawai ya san iya yawan barnar da suka yi a cikin addini wala haula wala quwwata illa billahi al azim wace babu dabara babu wani karfi sai na Allah sai da Allah wanda yake maɗaukaki mai girma wallahu yuslihu amra hadhihi haza umma wannan addu'a ce ce Allah ya gyara al'amarin wannan al'umma wa haɗi wa ya shiryar da ya shirya da su kuma ya nusar da su to wannan maganar da ya rubuta ma shi wannan mutum wacce take da alaƙa da sha'anin mahadi to kuma cikin wannan takardar kamar yadda ya faɗa akwai wasu abubuwa da suka shafi bakance suka shafi a gina abin nan masallatai akan kaburbura da ziyarce-ziyarcen wuraren da ake tsammanin waliyai ne ana yi musu wasu abubuwa da Allah ake yi wa Do a cikin wannan takardar an yi maganar kamar falala irin wannan kama a ce da ka je hajji gara ka je karbala zuwa hajji zuwa karbala ya fi zuwa hajji sau kaza a faɗi wani adadi wanda zai sa ka riƙa zubar da yawun bakinka saboda sai ka ga maganar hajji ai bata taso ba ga inda za ka je a baka wato ninkin ba ninkin ladan wanda ya je hajji ai gara ka tafi can to ire waɗannan abubuwa da aka rubuta a cikin takardar ya sa ibn taimiyya sai ya taɓa wannan janibin don ya nuna yadda musulunci ya yi umarni a girmama guraren ibada musamman masallaci da kuma yadda ya kamata a tsarkake masallaci da abin da aka yadda a yi a masallaci da wanda ba a yadda a yi ba shi ne ya ce wa kazalika ma ya ta'allaku bin nuzuri hakanan abin da yake da alaka da alwashi ba ci da mutun zai ci ce in Allah ya bani kaza zan yi masa kaza wato zan yi sadaka ko zan yi azumi ko zan yi wani aiki na ibada ne da mutum zai yi yanka wa kansa cewa in Allah ya masa kaza zai yi ko in Allah ya raba shi da wata musiba da take damun shi zai yi azumi na kwana uku ko sati daya ko zai yi sadaka da kuɗi kaza ko zai je umara ko zai je hajji wannan shi ne ake kira nazar. alwashi da farko dai ba a yarda mutum ya ci alwashi irin wannan ba ya wato akwai alama ta zai yi wa wato yana yi wa Allah rowa ba zai yi wa Allah ibadan ba sai ya bashi wato kamar ce, ubangiji in ka bani zan baka kaga shi ne walbani walbaka walhanani walqebebe Allah ka bani ni ma in baka ka ka ka sa kasuwancin nan da nake yi in ci riba da yawa in na ci riba da yawa to ya ubangiji zan zan yi sadaka to kaga wato in bai ci riba da yawa ba ba zai ba a yanzu nan a kamar yarjejeniya yake su su kulla da Allah <laughs> ya yi masa ya masa in bai masa ba shi ma ya daki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an-nazru ibtida yace inna ma huwa ni yustakhraju bihi min al-bakhil shi abu ne wanda ake kwato wani haƙƙi daga marowaci ta hanyarsa wato marowaci ne ba zai bayar ba sai shi ya ji me zai samu ko sai ya ga abin da ya samu sannan shi ma yi to in mutum yayi in dai da'a ce yayi ba kancin zai yi ba saban Allah ba to wajibi kuma ya cika wato ya dora wa kansa wani nauyin da dole sai ya sauke shi da farko ba a so yayi makaruhi ne in kuma yayi ya rufe ido yayi ɗin duk da an hana shi to wajibi ne kuma ya cika yace idan Allah ka bani lafiya ko ka ba ɗana lafiya ko ka bani ɗa ko ka bani aure zan yi zan yanka sa in yi sadaka to duk sanda ya samu wannan abin da ya faɗa Allah ya bashi to wajibi ne yanka wannan sa ba anan ba ba ba maganar zaɓi kuma ya zama wajibi in azumi ya ce zai yi to dole ya wannan azumin shi yasa aka ce annabi ya ce ban mata wa alaihi sau, sama anhu waliyuhu a wata ruwaya wa alaihi mun nazari sama anhu waliyuhu wanda tana fassara waccan ruwayar wanda duk ya mutu da azumin bakanci a wuyansa to wanda yake waliyinsa makusancinsa sai ya yi a madadinsa a nan ne ake biyan wato ake ramuwar azumi idan mutum ya mutu bai yi ba amma ba azumin farilla ba da mutum zai mutu yana rashin lafiya bai samu yayi wasu kwanakin azuminsa ba ko watan duka a nan babu magana arama da daman can shi an bashi dama ai Allah ne ya bashi go ahead yace in ba ka da lafiya to na sauke maka azumi waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda duk cikin ku yake matafi mara lafiya ko matafi to ya biya a wasu kwanakin haka Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra to ya biya a wasu kwanakin to kaga shi Allah ya masa izini to sai ya zama na ta wannan rashin lafiyar bai tashi ba sai ya rasu to kuma a zo a ce sai ya biya to ai kaga shi Allah bai kai shi ayyamin ukhra din ba da zai biya don haka ba maganar cewa a biya masa ko a yi masa azumi ko a ciyar a shi ya mutu cikin hanzari da uzuri da Allah ya bashi to amma wanda ya ci alwashi ya ci bashi cewa Allah in kai min kaza zan yi kaza sai Allah ya mishi abin da ya tambaya sai kuma bai yi ba har ya mutu to wannan abin da ya tambaya din yana dan a wuyansa sai a biya masa to shi wannan nazar a bayan gurbacewar aqidar musulmi saboda shigowar sha'anin shi'a da kuma waɗanda suka kwaikwayi lamarin shi'a din ya rika daukan abin da yake bakance ne ana kaiwa kaburbura sai a je a kai wani wato ƙosashen raƙumi ko wani bijiminsa ko wani haɗaɗɗen rago sai a je a kai makabarta da masu kula da wannan makabartar a ce ga shi an kawo wa shi wannan waliyin da yake cikin wannan kabari waliyi wane ko shi wane ga shi nan an yi bakance nashi ne shi kuma wannan mai tsaro mai gadi shi zai karba hannu biyu to kuma kaga in ya karba ba maganar wancan na cikin kabari mai mamaci a kai masa saboda sai ya yi fakin da shi gidansa to saboda shi aikinsa nan a yi ta kawowa mata su yi ta kawo gwalagwalai su yi ta kawo kudade su ta kawo abubuwa suna son wata tana son haihuwa wata ba zaura ce tana son aure wata tana son mijinta ya sota wata kaza wata kaza musamman kasashen laraba an fi wannan munan watakila ma akwai talaucin da ba zai sa a rika daukan waɗannan kuɗaɗe ana ana ta kaiwa kabari ana ta danka ma wani kato ba to amma su can mara lafiya ne sai a je ana neman a samu ya samu waraka saboda haka za a je su kuma wannan sadana din wato masu kula da wannan makabarta sai su faɗi abubuwan da shi walin yake bukata sai to yana bukatar kaza da kaza da kaza sai a je a kawo in aka kawo sai ya karba a madadin waliyin zai karba a madadinsa <laughs> ko yadda yadda a suke karɓar humusi a madadin al'imam al-ga'ib to shi ma haka za su karɓi wannan abubuwan duk da aka kawo ceto da ga nazir sun yi bakance idan ya samu lafiya ga abin da za a bashi ga abin da za a bashi to wani lokaci ma idan cutar ta kici ta yawa sai a ce wannan yana da buƙatar a kwantar da shi ka sai a bar shi a makabartar a nan zai rika kwana dole sai an yi admitin ɗinsa ba zai yiwu ya koma gida ba wannan yana faruwa a maroko a masar da algeria da kasashen larabawa munan al'amarin da sauki kuma na san sunna ta yi aiki wato tasowar izala dinnan ta yi izalar abubuwa da yawa ba don haka ba mu ma za a kai ga irin wannan za a kai ga irin wannan to amma har ko kauye ne yanzu gaskiya ba kauye ba zai ɗauki damin damin hatsinsa ya je kai makabarta ya je ya aji ba zai yi ba to wannan wannan wannan shine yayi yawa a duniyar musulmi wanda har ta kai hafizun nil hafiz ibrahim sha'irun nil hafiz ibrahim wani mawaki ne na ƙasar larabawa wanda ya rasu shijira abin nan miladiya 1933 a cikin diwaninsa yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqul amwat man li bi hazzin na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri wa tuqra'u al-ayat wa yuqalu hadha al-babu babu al-mustafa wa wasilatun tuqda biha al-hajat yake cewa ina ma shine zai more da irin abin da waɗannan na cikin kaburbura suke morewa da shi wato wannan kuɗaɗe da raguna da shanu da ake kawo ina ma shi za a bawa ya ce ahya'una la yurzaquna bi dirhamin ya ce ga mu mu masu rai ba mai ba mu ko kwabo wa bi alfi alfin turzaqul abwatu ana ɗaukar dubinnai ana kai batattu shi da ce kai ina ma shi ma ya caɓa da irin abin da mutanen nan na kwance suke caɓawa da shi to kaga na kwancen nan ba yake caba ba wanda yake gurin shi yake caba malli bi hazzin na'imina bi hufratin qamat ala atabiha salawat a gurin za a tsaya ai ta a sa kabarin gaba ana ta roƙo kamar shi kabarin shine Allah an sa shi gaba ana Allah kai mun kaza Allah ko amma wani wasu ma waliyin za a kirawo ya shehu wani ka dube ni da idan rahama ka tausaya mu yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri ce mutane na kai kawo waɗannan su shiga waɗannan su fita waɗannan su fita waɗannan su shiga haka ake kai kawo ba ƙaƙƙautawa wanda yana faɗa abin da yake faruwa a masar ne wa yajri da baharun nuzur wato tekun bakance da alwashi yana ta gudana gefen waɗanda makabar wato in ka je za ka yi ta ganin ana ta wanda yana jan sa wanda yana jan rago wanda ya raguna biyu duk za a je can wa tuqra'ul ayatu aje a karanta wasu ayoyi wa yuqalu hadha babu al mustafa ce kaga wannan kofar isa ce ga manzon Allah kuma kaga wannan hanya ce tsani ne wanda da shi za a biya maka bukatunka wato irin hudubar da ake yi wa da ake wa mutane kenan to wani abin ya dade kuma asali daga su mabiya addini shi aka fara samun sa sai kuma wasu 'yan bid'a suka suka kwaikwaya suka kwafa daga wajen su kamar dai da ku ga dai abubuwa suna ta faruwa yanzu ku ga anan akwai waɗanda aka daɗe ana fafata da su akan sha'anin bida'a, akwai wasu bid'o'i sanannu da akan su ne ake ta bugawa to da kuma shi'a ta bayyana ta shigo da wani sabon salo na bida'a, sai suka kwaikwaye shi'ar kuma to kaga irin wannan shi ne wanda ya faru a da can ma a da can zaka samu a waɗannan da suke jingira kansu da sufaye da sauransu wasu abubuwa suke na ɗukus, suka shafi zikirai da wata ibada da wani kauracewa jama'a da wahalar da kai da sauransu da shi'a suka shiga cikinsu sai suka fara kwaikwayon wasu abubuwa a wajensu to shi shine ibnu taymiya yake magana yake cewa wa kadhalika ma yata'allaqu bin nuzur haka nan abin da ya shafi fakance alwashi wal masajid da masallatai wal mashahid da guraren da ake ziyara inda ake zuwa kai ziyara wato kaburbura da ake zuwa ana ziyartar su fa inna allaha fi kitabihi wa sunnati nabiyhi allati naqalaha as-sabiquna wat-tabi'una min ahli baitihi wa ghayrihim yace to Allah a cikin littafin sa da sunnar sa wanda magabata na farko wato sahabbai wat-tabi'una da waɗanda suka suke almajiransu su suka ruwaito min ahli baitihi wa ghairihim daga ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ba ahalin gidansa ba kad amara bi imarati almasajidi to kaga Allah a cikin littafinsa da sunnar annabinsa yayi umarni ne da araya masallatai wa iqamat wa iqamati salawati a tsayar da salloli fiha a cikin waɗannan masallatai bi hasabil imkani bakin gurgudu wana ha an bina'il masajidi ala alquburi kuma ya hana a gina masallatai akan kaburbura wala ana man yaf'alu zalika ya la'anci wanda zai yi haka wanda zai gina masallaci akan kabari qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal mil akhiri wa aqama salata wa atis zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ula'ika an yakunu kunu al-muhtadin Allah ce kadai waɗanda suke raya masallatai masallatai na Allah man amana billahi sune wanda wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yi imani da ranar lahira wa aqama salata ya tsayar da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron wani bai ji tsoron wani ba sai Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin to tsammanin waɗannan su zamo daga cikin waɗanda suke shiryayyu ko kuma tabbas waɗannan za su zamo daga cikin shiryayyu wato a wannan ayar ubangiji madaukakin sarki ya takaita masu raya masallaci su ne masu waɗannan sifofi don a ba ayar da ta gabaci wannan ubangiji ya kore raya masallaci daga mushrikai ma kalil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri fa ulaika habitat a'maluhum wa fi Khalidu. ubangiji ya ce bai yiwa ba zai yiwu ba tam sam ba zai yiwu ba a ce mushrikai masu haɗa Allah da wani su za su raya masallaci sun yadda kuma su yi kafirci sun yadda kafirci suke yi kuma su za su raya masallaci ce sam sam ba zai yiwu ba shine ma'anar ma kana ba zai ma zai ba taba yiwa ba ba za ta saɓu ba to mutane za su so to su waye kenan za su yi idan waɗancan bai cancanta su raya masallaci to waye zai raya masallaci inna ma ya'muru Allah ai wanda suka cancanta su raya masallaci ba wasu bane ba waɗancan bane ba kuma wasu bane daban shi yasa aka kawo abin nan aka kawo adatul hasri innama waɗanda su kadai ne za su raya masallaci su ne waɗannan da aka ambata saboda haka mushrikai ba za su raya ba wanda ma ba mushrikan ba wato ba ba ba ba ba waɗanda za su shiga ƙarƙashin mushrikai ba yahudu ne ko nasara ne ko suwaye ba za su raya wannan masallacin ba waye zai raya masallaci man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wa aqama salata ya tsayar da sallah wa ata zakata ya bada zakka wato kamar a ce waɗanda za su raya masallaci su ne musulmai muminai su kadai ne za su ne umarul masaji walam lam illallah sannan bai ji tsoron wani ba sai Allah wato abinda ake nufi da bai ji tsoron wani ba sai Allah ba wai ana nufin baya jin tsoron komai ba a zai ji tsoron zai ji tsoron kura zai ji tsoron zaki zai ji tsoron miciji zai ji tsoron dan fashi zai ji duk wannan zai ji wannan tsoron amma da a ce ga tsoron Allah ga tsoron wani abu a ce wanne ne zai fifita babu shakka ba zai fifita wani abu sama da tsoron Allah ba tsoro ne wanda yake tattare da girmamawa tsoron Allah tsoro ne wanda yake tattare da girmamawa shine ma'anar khashiya din ai aka ce khashiya shine ka ji tsoron abu tare da girmama shi saboda ka muna jin tsoron Allah tare da jin girman Allah a zuciyarmu amma dan kana tsoron miciji kuma da girmama shi ne a'a wannan tsoro na ɗabi'a Allah ya halacci mutane suna jin tsoron miciji kada ya sare su lokacin da annabi Musa ya ga miciji wallahi mudbiran haka abin nan juya baya abin nan Allah ya ce aqbil wala takhaf taho taho kaka ji tsoro kaga ashe ya ji tsoro da farko tsoro na ɗabi'a da aka halicci mutum da shi Allah ce a kakka ji tsoro kakka ji tsoro to wannan tsoro ne na ɗabi'a kamar yadda farko da aka tura annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna sun ce na kafu an firita alaina aw an yatgha muna jin tsoron kada yi mana wato rashin hankali kada kuma ya yi mana ta'addanci kaga suka ce na khafu suna jin tsoro wannan tsoro ne na ɗabi'a sai da ubangiji ya kwantar musu qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro ni ina tare da ku ma'ana ina tare da ku da taimakon ku da baku kariya zan kare ku daga sharrin sa ina ji ina gani wannan shine lazimin ma'iya din ina ji ina gani wato ba ma'iya ce wacce take ta zati ba ma'iya ce ta ta'yidi bin nasr ya zai iya kare su saboda yana ji yana ganin abin da zai faru saboda haka zai ba su kariya to Allah ce walam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin Allah ce tabbas waɗannan za su zamo cikin masu tsoron Allah to kaga ashe idan aka ga mutum yana yana halartar masallaci akai akai ana sallah da shi yana son raya masallaci ta hanyar ba da taimakon da ake bukata na raya masallaci to wani alama ce ta cewa ya yi imani da Allah da ranar lahira ya tsaye da sallah ya ba da zakka to alama ce da cewa ya shiga cikin wannan tawaga da Allah ya yi wa shaida ya ce su ne za su dama su ne za su raya masallaci ashe in ka ga mutum yana raya masallaci to ka san cewa yana cikin mutanen kirki ba zai yiwu ba ya lizimci raya masallaci sawa'un rayawa imara hissiya ko imara ma'anawiya sannan kuma ya zama ba mutumin kirki ba mutumin kirki Allah yana hana shi ma wannan damar mutumin da ba na kirki ba Allah yana hashi wannan damar sai ka ga duk sanda aka ce ga wani abu ya shafi masallaci sai ya ruwa amma in wani ya ce rahul ya ce da sai ka ga cewa ya fitar ya bayar ba tare da jin tsoron talauci ba sannan Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim ubangiji yace wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi babu azzalimi da ya kai wanda zai hana masallatayyan Allah an yuzkara fi hasmuhu ya hana masallatayyan Allah wato a ambaci sunansa a ciki wasa afi kharabiha yayi ta unkuri da kokarin yadda zai rusa masallatai ulaika masu irin wannan hali ma da lahum an yadkhuluha san ba zai yi su shigo ciki su shiga masallatan ba illa na face suna tsoraci lahum fi dunya khizyun suna da wulakanci wani wulakanci babba a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai radadi a lahira wato nan ubangiji ya nuna girman zalincin mutumin da zai hana wato zai hana masallatayyan Allah a ambaci sunan Allah a ciki wato babu wanda ya kai shi zalunci kamar yadda Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban babu azzalimi kamar wanda zai wa Allah ƙarya to haka nan babu wani azzalimi kamar wanda zai hana masallatayyan Allah an yuzkara fi hasmu a ambaci sunan Allah a ciki a tsayar da sallah a ciki wato ya hana a aiwatar da dukkan abin da yake ibada ce a ciki ba zai bari wato zai yi yunkurin yadda zai hana a yi sallah ko a yi abin nan ko a yi itikafi a ciki sallar jam'i ko sallar juma'a ko ya yi ƙoƙarin yadda za a hana karantarwa a ciki duwane yana ƙarƙashin wato zalunci ko kuma hana masallatan yan Allah a ambaci sunansa a ciki in an ce zikirus mullahi fil masjid ba wai yana nufin a haɗu a yi da'ira ana a kewaye ƙyalle ba a sau ɗauka wannan shi ake nufi da a'a abinda ake nufi ana nufin sallah sawa'un sallar mutum shi kadai da yake bukata ko ya sallar jam'i ko sallar juma'a ko ainihin itikafi ko ko karatuttuka Ya kokari yadda zai dakile wannan babu shakka wannan yana karkashin cikin wato fadar wannan wannan aya wasa afi kharabiha yayi kai kawo da yunkuri da hoɓasa na yadda zai ga ya rushe wato waɗannan masallatai al-kharab huna yashmalu al-kharab al-hissi wal-kharab al maanawi wato ko dai saboda zalunci ya sa a rurrushe masallatan ya bi sa katafila a rurrushe a daidaita masallatan da ƙasa ko a zo a yi wani abu a ciki wannan haram ne hissi mun sha jin labarin wuraren da za a gina masallaci a bawa ahlus sunna sai in bid'a su ce ba su yadda ba gashi wanda ya gina din ahlus sunna ne kuma ahlus sunna ya dankawa amma su ce ba su yadda ba karshe ayi ta artabu akai a kawo akai a kawo ko dai su biyo dare su rusa masallacin wannan ya sha faruwa a Kano wato ko su biyo dare su rusa masallacin sai dai da safe a zo a samu duk sun kai shi ƙasa ko su ƙona shi su sa masa wuta ko kuma a haɗa kai da da zalimar gwamnati sai ta ce ta mai da masallacin clinic ta mai da shi clinic wai ta raba gaddama saboda haka ba za a yi sallah ba ba za a yi komai na ibada a ciki ba a mai da shi clinic dispensary na unguwa da za a zo a sha magani irin shaka tafi dinnan nan to kaga wannan duk kharab ne hissi wanda a da can muka ji labarin wasu manyan azalibai da suka irin su Muhtanassar Muhtanassar wanda ya shigo ya ruse Baitul Maqdis ya shiga Baitul Maqdis wajen sau uku yana rusa ta ya rusa kuma sake ginawa ya je rusa kuma sake gina ya je rusa wannan tun kafin aiko annabi Isa alaihi salam shekara ta 606 ƙabla wiladati al-masih har zuwa shekara ta 578 kafin haihuwar annabi abin nan annabi Isa alaihissalam ya yi ta yin wannan barnar ya rusa in aka samu aka abin nan har zuwa rusa wanda ya ta ƙarshe a shekara ta 578 ya zama na ba a sake farfado da gurin ba sai lokacin da ya dawo hannun musulmi lokacin sai na Umar da aka karbo shi daga hannun kiristoci, sannan aka sake gina shi to kaga wannan da yana cikin al-kharabul hissi a rusa shi a aikace gashi nan kowa ya zo zai gani an rusa an lalata abinda abin nan ashabul fil suka yi yunkuri su yi wa masallacin ka'aba suka zo da niyyar su ga sun rusa shi Allah maɗauki sarki ya mai da kaidin su a kansu to irin wannan yana yayi ta faruwa a da a tarihi kuma ba zai gushe ba yana faruwa shi yasa Allah ya faɗi matsayin waɗanda za su yi wannan wannan shine al-kharabul hissi al-kharabul ma'nawi gashi an yi masallacin amma ka hana sallah a ciki ka hana masallata sallah ka sa razanarwa da tsoratarwa a cikin zuciyarsu to wannan shi ma yana faruwa a wasu ƙasashe musamman ma a a kafin wannan boran na kasashen larabawa kamar irin su tunisia an kai wani matsayin da mutane ba sa iya zuwa sallar jam'i saboda akwai waɗanda ake sawa 'yan leƙen asiri suna sa ido akan masu zuwa sallar jam'i ko musamman ma ya zama ba tsofaffi ba ne a ce matasa ne kuma a gasu sallar jam'i suna zuwa musamman ma kuma a ce sallar asubahi a ga yana fitowa sallar asuba to wani alamar alama ce da suke nuna shi dan ta'adda ne mai tsananin kishin islama ne saboda haka sai kawai ai awon gaba da shi sai a neme shi a rasa an tafi da shi me yake yi laifinsa yana zuwa sallar jami'i saboda haka sallar asuba ba a fitowa ta kai a tunis har shi wancan shainul abidin wanda allah ya yi wujoji da shi sai da ta kai a yayi wa masallata id card kowane masallaci to a yi list ɗin masu sallah a ciki a ba su id card su wannan masallacin aka yarda su yi sallah in suka je wani masallaci ba masallacin da aka ba su id card suke da lasisin sallah a ciki ba to ana iya gaba da su a kama su sai da ya kai ga yin wannan in ba ne ya je tun daga tulgiyar za a ba shi lasisin a ce to ina ka tafi wace uwa za ka ya faɗi unguwa a duba a ga wanda masallaci ne a unguwar sai a ce to ga ID card ka kula kaga wannan duk sa'i ne fi kharabil masjid amma kharab al-ma'nawi bai sa ka tafi ya rusa masallatan ba amma ya ya hana mutane sallah a ciki kuma akwai fasan da ya kasance ma a Tunis da asuba a rika hango gidanka da da haski wato ka kunna fitila kenan zaka yi sallah asuba baka ma fito ba sai da ta kai idan mutum ya tashi zai salla asuba ko dai a duhu ko ya kunna kendir yadda ba za a ga haske dawo ba ta wundansa wannan duk mujalla albayan tun kafin ma wannan saura din ta faru sun buga wannan sun yi takrir report cikakke game da yadda musulmi suke rayuwa a ƙasar tunisia to amma an san zalunci baya karko duk daɗewarsa za a ga ƙarshensa sayar allazi da zalamu ayyaman munqalabin yanqalibun azalimai za su san makomarsu ko ba ko da juma za su san makomarsu to wannan yana cikin alharab kharab wato a hana mutane raya masallacin ta hanyar su yi sallah ko kuma a hana su raya shi ta hanyar karatuttuka ce karatuttuka ba za a yi ba sai da wasu dokoki da wasu sharuɗai da wani interview da wani waye da wani waye duk wanda yana cikin al al-kharabul ma'anawi domin zai zama na duk wanda aka so a hana shi to shikenan ana da daman abinda aka sakalo shi da shi sai a ce to kai mun ga ka karya doka sauraka an hana ka sauraka a waye gari sai kaga cewa masallatan duk an daina karantarwa to duk wanda yana cikin alkharabul ma'anawi ko a hana a karantar da ilimin da zai raya zukata a ce in zaka karantar kawai ka koya mutane da hara, da wankan janaba da wankan haila amma ka kai maganar aqida kakka faɗi haƙƙin Allah kakka faɗi haƙƙin manzon Allah kakka shiga batun yi adalci zalici, zalunci yi. ya zamana kawai kullum mutane suka zo maganar dahara kake musu to kaga wannan shi ma haram ne ma'anawi tunda inda yau a ce tunda muka bude majalisin nan dahara nake koya muku to da yanzu kowa ya daina zuwa to ai ba zai yiwu ba a ce dahara ce har yanzu ba ku iya ba har yanzu a ce ita kawai nake koya muku to duk sanda za a yi wannan to kharab ne ma'anawi ake so a yi wa masallatai wanda kuma zai yi irin wannan to babu wanda ya kai shi zalunci a gurin Allah wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa fi kharabiha Allah ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da Allah ya tabbatar a tarihi lokacin da Qurayshawa suka hana Annabi sallallahu alaihi wasallama isa masallaci yayi dawafi yayi umara yayi sallah suka hana shi da ƙarfi da yaji ya haƙura ya dawo gida aka ce da shi sai baɗi in Allah ya kai mu an yarda ya zo ya kwana uku kawai ya fita to sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wani da shekara biyu shekara shekara biyu Allah madaukakin sarki ya ba shi fawar da zai zo ya fato makka sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam an tura dan shela yana shela a cikin garin makka man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin من دخل دار أبي سفيان هو آمن ومن دخل بيته وأغلق على نفسه فهو آمن wanda duk ya shiga masallaci mai alfarma a kyale shi ya sha to kaga a lokacin sai ya zama a tsorace suke shiga don ɓuya don su kai labari wanda da can sun hana wasu muminai su shiga amma yanzu suna shiga cikinsa su ma a cikin tsoro to kaga wannan abin da Allah ya faɗa sai ya tabbata ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa ka'ifi. ba zai yiwu su shiga wannan masallacin ba sai a cikin tsoro to a tsorace suka rika buya wanda gidansa ba kusa yake ba ko gidan Abu Sufyan ba kusa da shi yake ba to karshe nan zai je ya shiga wasu ma su rike Ka'aba su rike abin nan din sitirar Ka'aba suna kuka kada a taba su kaga wannan duk tabbatar da wannan magana ce ta ubangiji ma kana lahum an yakulu illa khaifin lokacin da aka saukar da ayar suna jin cewa a hannunsu abin yake amma gashi da karshe abin da ya faru Allah ce lawan fi duniya. khizyun suna da abin kunya a duniya sannan walahum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai radi a lahira wa qala ta'ala haka da ubangiji ce fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal Allah ya ce a cikin wasu gidaje an yi tankirinsa domin an yi tankirin gidajen domin a nuna manya wato tankir ne na ta'zim ai fi buyutin azima a cikin wasu gidaje manya-manya masu daraja masu girman daraja da falala su ne masallatai wanda su ne a habbu albiƙa'il Allah wuraren da Allah ya fi so a doron ƙasa azinallahu an turfa wanda Allah ya yi umarni ya yi wasiya da a ɗaukaka lamarinsu a ɗaukaka su ta fuskar gini ma'ana a tayar da gininsu tsaye kowa ya gani sannan a ɗaukaka su ta fuskar raya su da ibada labarin masallacin ji ko'ina a ji cewa ana karatu ana darasi ana nazari ana kaza ana kaza a ciki ubangiji dai ya umarni da wannan wa yuzkaru fi hasmu a ambaci sunansa a ciki saka Allah madauki sarki ya umarci wato muminai da cewa su ɗaukaka sha'anin masallaci ta hanyar yi masa gini su gina shi sannan kuma su ɗaukaka sha'aninsa ta hanyar raya shi da karatu sannan su ɗaukaka sha'aninsa ta hanyar tsabtace shi kada su bashi cikin najasa kada su bashi cikin datti bukatun da masallaci yake da shi su haɗu su yi wanda yana nuna nauyin tafiyar da masallatai a wuyan al'umma suke gaba ɗaya ba a wuyan wani mutum guda ba ko a wuyan liman ka san munan zato ake shi liman shi ne alhaki ne a kansa duk yadda za a yi abu ya faru sai ga ba kwan ya mutu sai a zo a gaya liman shi wanda ya ga kwan ya mutu bai kwan ya ya kawo ya ce na ga kula can kwan ya mutu ga kwai a sa a zuwa zai ce a karmakan lahu can fa hasken fa baya shi kuma liman ya sanya zai yi aljihunsa zai yi bara zai yi har ta kai wasu magani suke lokacin da liman ya tashi yana bayanin a taimaka kamar liman da za a ba ko wanda zaka ji ya ce na daina taimaka masallacin ka wato masallacin nashi ne ba na Allah ba wanda masallacin nan na Allah ne zaka lokacin da ka dau dukiyar ka kasa a masallacin nan Allah ka bawa ba ba fa liman ba shi liman kawai dai Allah ya ya bashi rukun wato amana ne kawai amma abin ba nashi bane sai haka ga ashe raya masallaci yana kan wuyan dukkan al'umma shi yasa abin nan da ake cewa duk sati a taimaka wajen a ga cewa tafiyar da gudanar da masallaci wannan wajibin da yake kanmu ne ake gaya mana ba wai roƙonmu ake ba kakka ɗauka wai bara ce har ma wasu suka ce kai masallacin da an fiye bara tsiya ba bara ba ce Allah ne ya ce a gaya maka wannan haƙƙinsa ne haƙƙinka ne ka yi azinallahu an turfa yana daga cikin raf'in masajidillah shine dukkan abinda da masallaci yake bukata a yi masa don haka in aka samu masallaci kaca-kaca to wannan laifin dukkan wani wanda yake shiga masallaci ne sallah ba laifin liman bane ba laifin wanda ya gina masallaci bane laifin duka 'yan unguwa ne da suke salla a masallacin in suka je sai Allah ya tambaye su me yasa ba su kiyaye haƙƙin da yace a kiyaye ba saboda haka a san da wannan kudaden da kake fitarwa kana bayarwa fi sabilillah idan a dauka masallaci kaka dauka liman kake ba har ka rika in kai fushi kace to ka daina bayarwa to Allah kake ba saboda in ka hana Allah ka hana don haka kada a yi dukkan abin da zai zama ya da ya da kushe girman masallaci da darajarsa yusabbihu lahu fiya bil wal asali Rijalu wasu mazaje da Allah ya sifanta la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah waɗanda kasuwanci ko ciniki saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambatan Allah ko me suke in sun ji in sun ji lokacin sallah yayi to za su bari su taho masallaci ayi sallah da su ko me suke in juma'a tai za su bari su tafi juma'a ko me suke in lokacin darasi yayi da karatu za su bari su taho su zo makaranta su zo masallaci ayi karatu da su to wannan sune rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wannan duk yana karkashin zikrillah yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asal rijalun wato wasu mazaje masu wannan sifa suna tasbihi suna tsarkake shi a cikin waɗannan masallatai safe da yamma sannan a wata ayar ubangiji cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada lalle masallatai na Allah ne fala tad'u ma allahi ahada kada ku kira wani tare da Allah wato almasajid anan kore ka ce masallatai ya zama na masjad gurin da ake yin sujada ismul makan ne ana nufin gurin da ake sujada kaga masallatai kenan to na Allah ne don haka bai dace game da masallatai gurin bautar wani ba Allah ba dukkan wani abin da za a kira da sunan bauta ba Allah ba to kada a yi a masallaci haramun ne in kai haka ka shirka a ko'ina haramun ci to amma a masallaci ta fi muni kama shirka ma ba wai amma waje sai kama zo ɗakin Allah nan za ka yi masa shirka kaga abin ya fi ma rashin kunya ta fi tsanani ko kuma masajid ana nufin a sujud wato gaban sujjada gaban sujada su ne hanna abin da kafafuwa ɗanya kafafuwa da da hannaye biyu da kuma ainihin goshi da hanci waɗannan su ne a mahallin sujud kafafuwa da da gwiwoyi guda biyu da hannaye biyu goshi da hanci goshi da hanci a matsayin gaba ɗaya suke saboda ka gaɓoɓi guda bakwai waɗannan Allah ake girmamawa da su su ake shi ake faduwa a yi wa sujada kada ka yadda ka faɗi kai ma wani sujada da su in kai haka to hakkin Allah ka ɗauka ka ba mu wani ko waye ne shi annabi ma bai yadda an yi masa sujada ba saboda wannan hakkin Allah ne ya hana a yi masa yace innahu la yanbaghi li ahad an yasjuda illa lillah bai halatta la yanbaghi bai halatta ba wannan kalmar layan bagi ba wai yana nufin ko ka ce bai dace ba a haramun ne bai halatta ba wa ma yan bagi rahmani an da walada bai dace ba wato bai halatta ba a ce ubangiji yana da ɗa to haka nan bai halatta ba a ce wani ya yi wa wani sujada. in yi haka to ya ɗauki wani haƙƙin Allah ya ba mu wani. Tusa littattafan a littattafar eh, fiƙihu inda suke maganar ridda za ga cikin abubuwan da suke faɗa na alamun ridda yin sujjada ga wani ba Allah ba ka faɗi ka sujjada duk suna cewa wa an yasjuda li sanamin ko yayi wa gunki sujjada saboda wannan an san haƙƙin Allah ne sai kuma ka yi ma wani to kaga anan ka yarda shi ma a matsayin Allah yake to wannan yana fitar da mutum daga musulunci in yayi tare da ya san hukuncin abin shi yasa malamai suka yi maganar wannan kuma an hana sujada ga wani tun farkon musulunci ba ma sai da tafiya ta yi tafiya ba tun farkon musulunci za ku karanta kisar mutanen da suka yi hijira zuwa habasha lokacin da suka shiga wajen annajashi suka tsaya irere haka ba su abin nan ba su kuma ƙurayshawa da aka tura wato yan nan jakadun ƙurayshawa da aka tura su su je su zo da shi amma ibn walid da kuma Amur ibn al’as suna zuwa suka fada suka yi sujada su kuma musulmi da suka zo su ja'far ibn abi talib sai ba su yi sujada ba sai suka ce to sai suke cewa sarki to kaga irin renan rena manya da suke ko kaga abin da ya hada mu da su kenan yanzu kaga ba su yarda su yi maka sujada ba sai Ja'far ibn Abi Talib ya buɗe bakin sa yace an hana mu mu yi ma wani sujada ba Allah inna la nasjudu illa lillah ba ma yi ma wani sujada ba Allah kaga wannan ya nuna tun farkon musulunci an sa an dasa wannan koyarwar a cikin zukata saboda haka wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada wato gaban sujada din na Allah ne kada ka fadi ka yi ma wani sujada ba Allah ba wannan fassara ta biyu duk aya za ta ɗau duka ma'anonin guda biyu wa ƙala haka nan a wata ayar ubangiji yake cewa wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira wato wani yanki ne na na aya a cikin suratul hajj walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawam sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira wa la yansuranna Allah wa la yansuranna Allah man yansuruh inna Allah laqawiyyun aziz Allah ke cewa walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan ubangiji ya sanya mutane sashin su yana ba da kariya ga sashi ba lahuddimat sawami'u da an rushe guraren ibadar wato malaman kiristoci masu ibada sauma'a gurin da rahib yake zama ya dan gina ya bukokin bukkokin malaman kiristoci da suke ibada su ake kira sawami ɗaya su sauma'a sukan yi ta akan tudu su ruka hawa suna suna ibada a ciki wa bi'un bi'a su ne guraren da abin nan coci-coci na kiristoci inda kamar inda ake suke haduwa duk sati su yi ibada su wa salawatun salawat guraren ibadar yahudu wato kana'is na, na yahudawa wa masajidu da masallatai ba dan wato ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta ba wa kariya ga guraren ibada ba tun farkon kafuwar zuwan addinai addinin annabi Musa addinin annabi Isa don an gaya musu cewa su tsaya su kare guraren ibada su to ba da haka ba da mushrikai da yanzu sun gama da addinan gaba daya duk da sun rushe duk inda ake alamar bautar Allah da sun rushe shi da abin da ayat take nufi a wannan ayar wasu malamai sun yi hujja da ita akan haramcin rushewa masu addinai a cikin ƙasa waɗanda ake ahlul zimma waɗanda ake zaman amana da su to ba a yadda a rushe musu gurin da suke ibada ba a cikin eh, abin nan eh, koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mayakansa ma in za su fita yaki in suka biyo ma suka samu rahifi sau ma'atihi wato wani mai ibada wani datti da tsoho kirista a cikin gurin ibadarsa kasu taɓa shi matuƙar dai ba sun ga ya sahi zara kan sakali shi ma zai yake su ba ko kuma a zaman sa a nan wani kitififi da makida yake kullawa to a wannan lokacin koma wane ne zai samu a cikin irin wannan yanayi yaki zai haɗa da shi amma in ba haka ba to al'aslu shine a tsare masa a tsare masa gurin ibadarsa wannan malamai sun yi bayanin wannan to Allah ya ce ba dan wannan kariya ba da ubangiji ya sanya mutane suna bawa junansu to da duk waɗannan wato an rushe su wato da yanzu babu ma masabatan wani addini da mushrikai sun gama da addinai gaba daya yuzkaru fi hasmullahi kathira inda ake ambatan Allah da yawa a ciki Allah ce wala yansuranna Allah man yansuru tabbas haqiqa Allah zai taimaka wa taimakon sa inna Allah laqawiyyun aziz dalle Allah mai karfi ne kuma gagaraba da mabuwayi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake cewa to malam ya kuma ga masallacin Madina nan daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abokan zamansa a ciki dan mu yi to abinda dai yake faɗa shine cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai kabari a ciki kuma gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan kabari to kaga akwai bambanci annabi ya hana a gina masallaci akan kabari amma ya gina nashi akan kabari bai gina nashi ba kabarinsa a dakin na na Aisha yake ba abin ne shi a a masallacinsa ba wannan kowa duk wanda ya san tarihi ya san wannan masallacinsa daban gidan abin nan gidansa daban akwai dai kofa da zaka shigo daga gidansa ka shigo cikin masallaci wannan duk abin nan gidajen matansa duk akwai kofofi wanda suke hadewa da masallaci da ya rasu aka binne shi a inda inda ya rasu saboda ya ce duk kowane annabi ana ana masa kabarinsa ne a inda ya rasu saboda ya rasu a ɗakin na Aisha radiyallahu anha sai aka binne shi anan a zamanin sayyidina Umar an dan karawa masallacin faɗi, amma ba a shigo da ɗakin ta ciki ba a zamanin sayyidina Usman ma an yi wannan faɗaɗawar ba a shigo da ɗakin ta ciki ba sai bayan wucewar hulafa gaba daya malma sahabbai duk gaba daya sun tafi ba su duniya a lokacin alwalid ina ji alwalid ibn abdulmalik alwalid ibn hisham ibn abdulmalik a lokacinsa ya so faɗaɗawa to shine sai ya faɗaɗa shi ta ɓangaren da ɗakunan ɗakunan matan annabi suke sai ɗaɗin na yana aisha sai ya faɗo a ciki to a lokacin wasu tabi'ai sun nuna ɓacin ransu suka nuna bai kamata ya haka ba ya faɗaɗa shi ta wani ɓangaren amma da ta nan to amma sha'anin masu mulki wani lokaci abinda ransu ya riya musu shi za su yi wannan kuma ba shi yake zama ibada ba shi yake zama shari'a ba tunda akwai shari'a tana nan ga abinda ta ci. don haka dan wani yazo zo ya wani abu ba zai zama kuma ya shafe waccan shari'a ba ba annabi bane ba sahabi bane ba malami bane mai mulki ne kawai saboda kaga ka zo kana hujja da wannan akwai akwai kifewa a ciki mutumin da zai yi wannan lalle a kife yake bai san abin da yake ba Ah, kuma idan aka kula Allah ya tsare kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da katanga ta ko'ina saboda haka ba ma ka da damar da zaka shiga harka gudanar da wasu abubuwa na shirka da ake tsoron a abin nan kuma yadda aka yi katangar ma ya zama na ko fuskantar ɗakin ba za ka iya yi ba ko fuskantar sa ba za ka iya yi kai sallah ba bare ba ka sa shi ya zama kamar alkibla to duk wannan kariya ce da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya addu'a ya ce ya ubangiji kada ka sanya kabari na zama kamar gunki la taj'al qabri wathanan yu'bad Allah ya karba sa kuma bai masa wannan ba saboda ka baka da damar kai wannan duk yadda mutum ya kai ga sanya ya shirka to a dangane da manzo sallallahu alaihi wasallama kofa a tushe take ba zai iya yi ba don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari na shari'a yana nan ba zai canza ba saboda an samu wancan abu da shi wancan wancan annabi ya hana a gina masallaci a cikin makabarta ko a zo a yi masallaci don wani kabari don haka masallacin annabi kuma ba haka yake ba sai kuma wani da yake cewa don Allah ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisin ya rubuta hadisin da larabci abinda hadisin yake cewa da'a amirul mu'minina عمر بن الخطاب أحد الأساقفة هل تجدون في هل تجدون في شيء من كتبكم duk da dai larabcin nan da bai cika ba hal tajiduna fi shay'in min kutubikum ba a faɗi maf'ul din na ba amma ina tsammanin hal tajiduna na shine shine yadda abin yake wai sarkin muminai Umar dan Khattab ya kirawo wani daga cikin malaman kiristoci yace shin kuna kuna samun labarinmu ko kun samu labarinmu a cikin wani abu na littattafanku wato ku akwai inda aka yi magana mu musa habbai faƙalar uskuf sai wannan fada ko ko bishop sai ya ce na sifata kuma a amalakum a ciki muna mun samu wato sifofinku da ayyukanku wala na jidu asma'akum amma ba sunayenku faƙalar umar kaifa ta jiduni ya ce to niya kuka same ni a ciki kenan to ban san ya za a yi ba tunda ba sunansa ya za a san shi ne kala sai shi wannan bishop sai ya ce da shi karnan min hadid wato kaho ne na karfe kai mun ga an ce kahon karfe ne kai hala umar ma karnun min hadid me kahon karfe kuma sai ce amirun shadid sarki mai tsanani mai tsauri faƙala umar allahu akbar sai umar ya ce allahu akbar sai wato kamar ya yi ta'ajjubi ko ya ji daɗi fallazi min ba'adi to wanda zai zo baya na fashi kuma yaya kuka ga sifarsa qala rajulun salihun ce mutumin kirki ne yu'thiru aqriba'ahu amma yana fifita ƴan uwansa fa qala umar sai umar yace yarhamullahu usman thalathan yace Allah jikan usman Allah jikan usman Allah jikan usman to nan labarin ya kare to sai sai shi mai rubuto tambaya ce shin wannan na nufin a tsakanin umar da usman akwai wata ajanda ta shugabanci ne kuma gashi a baya kun ce umar ya nada kwamitin shura wanda aliyu wanda ya sa aliyu a ciki to a ni da a ciki ban gama ajandar ba shi yana yadda kisa take zan ba shi sa tukunna akan yadda kisa take akan yadda kisar shi ne ya tambaye shi ya ce ya kuka same ni ya ce kai kana da tsanani yaya wanda zai zo bayana ce yana fifi mutumin kirki ne amma yana fifita ‘yan uwansa to ina ajanda take anan shi nan abu ne da watakila tun ma ba a yi shi ba yake rubuce za ka gaba wata ajanda in har wannan gaskiya ne ya nuna tun farko haka Allah ya tsara abin tuna ya sauka a littafansa ya saukar a littafansa cewa Umar zai yi kuma Usman ne zai biyo baya to kaga bai yana cewa kuma an yi kwaci sannan abu na uku wannan kissar ba a faɗi idan aka ina take ba a yawan littafi take kuma mai sanadinta dan mun saba jin tatsuniyoyi irin wannan da yawa kuma suna nan barkatai kuma su kare ba in kullum muka ce za mu karanta tatsuniya ina jin har mu gama in gama darussa na a wannan masallaci har ku koma ga Allah watakila kuma nan duk har ku koma ga Allah ba za mu kare ba za mu gama da tatsuniyoyin da suke cikin littattafan shi'a ba to kaga wannan irin wannan labari kawai ka kawo mana shi shikenan sai mu hau kai mu zauna ai kaga akwai renin wayo amma amma in ka kawo mana littafin da sanadin ko ba ka faɗi littafin sai mu kowa mu gani mu ga me sanadin wannan al’isnadu min addini laula al-isnadu man sha'a ma sha'a isnadi ɗin nan addini ne ba dan shi ba da kowa sai faɗa abin da ya ga dama to amma tunda za a ce eh, san na rijalaku ga ya mana mazajen da suka ruwaito to da an ɗauko tiryan tiryan sai a ji wani ka makaryaci ko wani hamshakin bashi'i to kaga shi kenan labari an san ina ina dosa saboda haka nan ba ban san wata ajandar da take ciki ba sai wannan da yake cewa ata ibn yasar da ata ibn abi rabah mutun ɗaya ne a mutane ne daban-daban dukkan su tabi'ai ne amma ata ibn yasar daban ata ibn abi rabah daban ata ibn abi rabah yana cikin hamshakan malamai wanda aka yi a makka wanda a makka a zamaninsa ba a samu malamin da ya san hukunce-hukuncen haji irinsa ba cikin malaman tabi'ai manya-manya aka yi shi saboda ka mutane ne bi ba ɗaya ba ne kuma dukkanin su tabi'ai ne dukkanin lokaci ɗaya suka rayu sannan sai ce an ce kana da wani littafi da aka sanya a cikin ashamila mai sunan littafin kuma yaya za a iya gano shi akwai makala da na taɓa rubuta doguwa wajen shafi za ta kai shafi 60 akan wata ka'ida da take yawan yawo a bakin masu abin nan malamai da ɗaliban ilimi la mushahata fil istilah to wannan ka'idar wani lokaci ana amfani da ita inda bai dace ba ko da jimawa tun wajen 1995 na rubuta wannan makalar sunanta at-taqyid wal idah li qawlihim la mushahata fil istilah aka buga ta a wata mujalla da ake kira mujallatul hikma wannan ita ce a cikin ashamila din in kai sacin da at-taqhid wal idah li qawlihim la mushahata fil istila zaka ganta wannan kuma yace ina neman karin bayani wai me yasa yan shi'a suka fi suka fi matsawa Aisha radiyallahu anha ba sa matsawa Hafsa yar sayyidina Umar kaga wannan su ya kamata ka tambaya ko wai me yasa kuka fi matsawa Aisha na san duk ansar da zamu baka ba ta kai wanda su baka ba ah, mun san ah, ah, yadda muka sha karantawa anan mun san abubuwa da yawa na farko dai ya na abubakar ce kaga wanda ya isa ya sa su matsa mata abubakar shine na farko da ya zama khalifa ko matsayinsa babba ne na biyu yan lelan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam a cikin mata ba wanda yake so kamar ta saboda haka su kuma wanda suka tsana cikin matarsa kamar ta Ah, sannan abu na uku wanda shi suke shi suka fi faɗa ah, maganar ta ta sun yaƙi tare da sayyidina ali waqatul jamal ita bata fito ta yaƙi sayyidina ali ba ta fito daga makka za ta je gurin mutanen basra akan a fito a je a nemi haƙƙin jinin Usman ta hanyar a kamo waɗanda suka suka yi kisan su ma a yi musu hukunci to a lokacin sai na ali bisa hadin sai ga ya kamata ya hana ta don kai ya je kuma a yi ga a zo madina kuma wata rikicin ya ƙara ɓarkewa musamman mutanen nan suna nan da makamai manya-manya kuma su suke rike da madina matun a wannan lokacin shi yana ga a bari tukuna abubuwa su lafa ya samu goyon baya na duka ɓangarori to in ya so sai a zakulo su to da haka ya fita ya je ya hana ta shiga basra an tura wasu daga cikin sahabbai kamar irin su alƙaƙa ibn amr akan aje a tattauna to a cikin dare su kuma waɗannan waɗanda su suka yi aika aikar da suka yi akan usman suka ga cewa in suka bari gari ya waye aka tattauna Aisha ta yadda da abinda da Ali yake faɗa kashin su ya bushe don haka suka farwa ayarin Aisha kamar yadda suka farwa ayarin Sayyidina Ali cikin duhu cikin dare kowa ya ji ana saransa ana suka saboda haka sai ya ɗauka abokin faɗansa ne yake ya far masa shikenan kowa sai ya ɗauko makami aka yi ta faɗa to wannan shine waqatul jamal aisha tana tsaye kan raƙuminta cikin cikin darbukarta cikin haudaji wanda ƙarshe yaƙi ya kici ya kicin yawa har wasu suka ba da shawarar cewa a harbi raƙumin ya faɗi ƙasa in an ga raƙuminta ya faɗi ƙasa to kowa zai curko curko me ya samu ummul mu'minina to wannan sai sa a kawo ƙarshen faɗan wanda kuma hakan aka yi to wadda ita ce waƙatul jamal to wannan ma sun ce ta yi wa sayyidina ali bori har ta yaƙe shi don haka ta kamu ta ma kafirta to da abubuwa da yawa da suke faɗa a kanta a waɗannan da su ne dalilan amma na san in ka tambaye za su ƙara maka ma sama da abin da na faɗa hafsa suna ita ma suna suna taba ta sai dai ba kamar sayyidina da suna aisha ba tunda a cikin mata annabi ba wacce ta yi fice kamar ta ta fuskar ilimi kuma wacce take tsayawa akan al'amura hafsa ma duk inda suka zo za su za su za su yi magana ta gaskiya ne ibnu taymiya ya ce a cikin alfatawa sayyidina ali raggo ne kuma ya ce ummul uh, ummu aiman ta yi shaidar zur to sai ya wanda ya gaya maka sai ya ciro gurin da da lambar da abin da aifatawar ba wani ba wani littafi bane dodo wanda ba ba a gani shi ana ganin shi kuma duk ana da shi sai a ciro a faɗi ga gurin ga inda ya ce ga mun sha faɗa akwai lokacin da ibn taymiya ke yi wa shi a ilzami da ra'ayyukan khawarij ce in kun ce kaza kaza to ai makiyan ali kuma sai su ce muku kaza ce to in har kun yarda ƙarya suke to kuma ku yarda ƙarya kuke yi? to wannan sai a ɗauko abin da ya jingina ga makiyan ali sai a ce ya ce wannan shine abin da ya rika faruwa musamman a cikin littafinsa minhajus sunna minhajus sunna ya bi hanyar ilzamat sai ya ɗauko hujjojin khawarij da nawasib akan sayyidina ali maganganun da suke akan sayyidina ali to ku da kuke cewa abubakar yayi kaza yayi kaza yayi kaza a tuhume shi a caje shi a soke shi to khawarij su ma suna cewa ali yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma hujojin da suke kawowa sun ma fi naku yawa sun fi naku karfi in har ba gaskiya ku suke faɗa ba to kuma ba gaskiya kuke faɗa ba ansar da za ku ba su ita ce ansar da ma za mu ba ku to sai a yanke iya duk wannan bayanan na sai a yanko inda yake kawo hujjojin khawarijin sai a ce ai ya ce kaza ya ce kaza sai ka koma littafin sai ka ga ah, to ashe ba ma shi yake ilzami ne yake yi to ilzamul khasm wannan ba ba ba ka iya ba ka iya cewa shine kaulin shi shi wanda yake ilzami to suna suna yin wannan shi yasa in sun ce maka sai ka ce a ɗauko littafin a nuna mu a karanta bani in karanta ko in kaiwa malami na karanta daga farko a gani to sai ka samu sun mai da maganar sun yi gunduwa gunduwa da ita sun ɗau wata gunduwa sun bar farko sun bar ƙarshe sun ɗau tsakiyar wanda akwai rashin adalci a nan kamar wanda zai ce Allah ya hana sallah alkur'ani saboda ya ce wailul lil musallin sai ya shiru Allah ya ce aibanu ya tabbata wato masu sallah sun shiga uku abu nuwas akwai su da yake cewa ma ƙala rabbuka wailul lil ula sakiru bal ƙala rabbuka wailul lil musallina dama ɗan giya ne shi da yake cewa ba inda ubangijinka ya ce wailul lil ula sakiru wato masu sha su bugu sun abin nan sun shiga uku ba inda Allah ya ce masu sha su bugu sun shiga uku amma ya ce masu sallah sun shiga uku <laughs> to kaga irin wannan hujjaci ina neman karin bayani kamar yadda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutane da aljanu to annaba wanda suka gabace shi an aiko su ga mutanen su da kuma ah, da da da, da harshen su su ma wato hadda aljannu na'am duk waɗanda annaba ah, ah, magana mafi rinjaye ta malamai cewa annabawa ba aljanu ba aiko musu da annabawa daga cikin aljanu ba sai dai aljanin annabin da yake zamanin to aljanin da suke zamanin suna karkashin wato suna karkashin kamar annabi Suleiman kaga duk aljanin da suke lokacin duk a karkashin suke ma'aikatan sa ne yana sa su suna ma masa hidima to haka haka haka har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma aka aiko shi ga aljanun duniya duka to sai wani da yake neman shawara dangane da yana son tafiya karatun soja wato NDA kuma akwai wasu matsaloli da ta fuskar addini yan kaɗan to amma kuma mahaifansa ba sa son karatun sojan duba da cewa matsalolin nan na addini ne to a ka'ida haƙƙin iyaye yana sama da kowane haƙƙi akwai wanda aka rubuta shi ma za a tafi jihadi ma za a tafi annabi ya tambaye shi kana da iyaye ka nemi izinin su ya ce a cika koma na bai bar shi ya fita tare da su ba saboda haka neman yarda iyaye a komai tana da amfani kwarai da gaske saboda duk abin da za ka yi kana son Allah ya kubutar da kai ya sa albarka cikin abin da za ka yi to in ya na ba ba yarjewar iyayenka to babu shakka akwai akwai hatsari a ciki waɗannan sune tambayoyi ah, da fatan abin da muka yi daidai akwai ina jin ah, sati mai zuwa za a fara karatu a gobe za su fara karatu a nan yawwa yawwa akwai karatu me za a karanta to to to sai ka zo za ka ji akwai karatun da sai ka zo za ka ji me za a karanta ah. wanda dan uwa Dr. Muhammad Muslim Ibrahim ah, Kano ko Katsina to Kano stroke Katsina zai fara da izinin Allah gobe Allah ya sa waɗannan majalisi ya caɓa ƙwarai da gaske ah, ba manna majalisi ba zai ce katsina gaba ɗaya ma ah, wannan ni'ima ce ta ubangiji watakila ubangiji ya dubi ikhlasunku da yadda kuke san Allah da manzansa saboda haka yake ta buɗe muku kofofin ni'imominsa shi kuma ta ko'ina. damar daman haka Allah yake idan ya ga gaskiyarka to kenan sai kuma ya ta kara maka ah, Dr. Muslim kamar yadda ku sani ba ku sani ba ku sani yana cikin matasa masu ƙoƙari masu hazaka ba ma tun yanzu ba tun kafin ma ya tafi jami'ar islamiyya yana cikin 'yan gwagwarmaya matashi ne wanda baya gajiya kuma baya da tsoro tukila na fi shi tsoro saboda haka kuma aka yi sa'a ya je inda zai tsotso karatu wanda yake daga matsotsa ta asali ita ce mahabitul wahayi inda Allah ya saukar da wahayinsa ga annabinsa daular musulunci ta farko kuma sannan aka sake yin dace bayan ya gama karatun digirinsa na farko a bangaren shari'a ya je digirinsa na biyu na uku a bangaren aƙida so watakila san duk zakule zakulen da zai akan akida in yazo sai kun jafi ni ma saboda shi nan yayi ta lugude shekara da shekaru mu muna cikin harkar hadisi amma shi yana cikin abin nan ah, abin da ya shafi akida saboda haka fagensa ne in yazo na tabbata za ku karu da abubuwa da yawa kuma ah, ina fatan yan uwa za a lazimci darasin wata baiwa ce wato wani tsuntsu ne daga sama gasashe baka sha wahala ba baka yi ta kai kawo ba kawai lokaci guda Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta Allah ya ba mu damar yada abin da duk muke ji na gaskiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in